group attauba jama afoyo hennoma to nokur payga bamani kamme nokuna bay fadi ke kogunu naba hali fo bongo iri kema iri kosu iri tari chene tari beriyo tukunte batume kware mene yo ka iri bin natuba iri bukoyo bine kwitere kwe makani yo chi nkurpe yo se hunanze buka aljanna chi nsefu iri yo kari chinni banna kwitere kwe amari bin nakokoro henno kagamu katarte ili kuna bay fodisen na kalimatu la ilaha illa allah ili kuna bay fodi hene allahumma amin ngadi banna attauba jama ho aljumaa wo ili goro susuba wo rin bar ili na cere hamfa nawa na bifola rubahene lauruma mene faji bara ili goron na bila misi iri iridum bagor wa hanfanawa na ka kwe bar haika nalno dama to ho aljumao ganorci irin bar haikal nal fajiri mewi kogal khayri mare cerese bamani kam marsilamay gonun na pe malakar kan yotense pe amani mana dini ono do kaka katika ci filtere bongo kar silamay ci mefo Mana nabi gane bongo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam at-tauba jama'a haririn du ko huro iri ho fajiyo kuna karga karge bongo iri cere hongani jina ka ho aljuma heneo sura fo ca suratul kahfi a coyo annabi na faji terse a banna salati bayani annabi dise sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dalle kurka boronde batten na kuga annabi nufin na matenna to sadi salati dalle di kuna faɗi a biseyo nkuna wo ka hunu da dalle o sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ngadi ya bisu to at-tauba jama hari du ko huro il fajiri kuna iri tunun na ayawo il norpe kwe be rici a'udhu billahi minash الشيطان rajim. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واعتصموا بحبل الله جميعا نو أرسلاميو walite karifowo koto kata sa gaya ka koto ya kenken ko lingira bongo ala hali mefo wasu ka hore kacere fefei fefei kacere morani morani na cire awo wa kuma l'union l'union fait la force mais fo gabi keno mais cine kano kwe chika kamenze fo asu fe yol tozu amma kamenze yode mariga mfe yol to kuno anachizu yomo nga kuno deya wasu ka hore kaci mani mani domin ifa ganna mani mani kuna haika kana no kullu hizbin bima ladaihim farihun igbe bai fodi kurula akari bo kaniyono bal ko farun na haika gono ngado haika nga kotoyo na haika bongo nga gono basinka abo konu kotoyo ko tama daidai Ana ci haifa ya kana ngadi cere fefe fefe yo kaye kammu iriyono kazeyo iriyono kazeyo iriyono kazeyo ilnorpeci wasu ka hore wa kai karfa guda fadiga karfa fadina ngano matere ka baran nabi kanna kabisa kalnan na mo ka kaka dini dite wa kai nindi wasu bar haikano na no mani mani yo tontonu wa bin masu ka hore ka haifa zobu adini di kuna wa koto mo ka yasi absa kano nan nadi karfa dina wa koto kan mehinka rasulullahi bango sallallahu alaihi wa alihi wa sallam nganal no labari kaci fa innahu man ya minkum fasayara ikhtilafan kathira no kuna ba wa bai wo hunde kpara ba kweku wo hunde kpara ba kweku no kuna kurpai aka diya gardama me ngmani ngmani fefe fefe yo ase wasisi ka haiba bisa kano nan nano ni fa alaikum bi sunnati hini ka bon ngono wa koto kan mahinka arsilamatɛlɛ mɔya si kan na tɛwɔ wɔkɔtɔya wo wakoto ya wo wakoto wasu ka hore da ya da bi gonu ko labari nona ka irin koto haikal norpege ka ciri sai irin koto yarin kainin di alfa'ir ko mal tabbatani annabi mene diroka ga diradibongo allahumma amin bifo iri bar haika iri gana gana bai kweyo do irin pediya laribuci ne kuna ifon nufin na fitina alqur'ani kuna ifon nufin na fitina irpe baka sine kuna bi fala ba, irci haikal na jar hanfanawa na fitina mene ma'anayo alfayo laribuci ne kuna no wo alqur'ani kuna non baguna wo annabi me cine kuna non baguna wo za tiyo do hala benen suuduwa num fo na iri no ma fitina bal a cino ka zakir man hongani man wazu ta inna dhikra tanfau almu'minin mabe faka hongani di agar silamoyo hanfana wano agar silamoyo coro no domin aban karikaturani na jibri nkunawo kayo ngoyo dongo no shagala kuna tari kuna na akwai gono ka maci fasan dirgo ka ngodi wo kan adon bala shagalo kasu botano da ci fo san dirgo kaye a norkwai kwe be riga in norkwai kwe be ri anatabaka wazi no ma fitina zankala harbuci na kuna wazi bongo na bara fitina annabi hadithi kuna wazi na bara fitina amma wazi kuna ifa ya kwe ko gono hamfani ya gono me yose arsilama hennu yose to safono arsilama henno ba hanfanin na wazu kai wazi ngano saka wazu kai gon na hikima ifa nufin na hikma beyo il nor kai kai be rici ud'u ila sabili rabbika bil hikma ni rasulullah sallallahu alaihi wasallam boro non bace boro bine agon na lakari dabba deya din basen ninara masen nara ko ga bortere ci baya sai ka abara borono borobine irpe na no jirima su sen nara ko don na lakari mo sen nara ko ci baya sai ka lakari kube no ko kunyo to deya mmena ce mo ya siyo ni hikima no ya to sadi moraini mma yara kaguna wazifa batte ase an hura se dalle mo ya sifa ba senna senna amma an hura se ka a hunde su ba ham il nor pe pe be riki ni rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mo ya sika mba wazuna to sadi dai, hikima di kuna no boron maguna nunka daidai agono mai yono hen nalla ifo yo ya bara nzenge yo ka gununga nzenge yo di bongono nsenni sadi kamana senniyo annabaranga senni seno zanga ngun lelani ngun lefani awo mboga sennin seno koga cibayo nse ka norpe ya hongun nse ka aya cinni koga cibayo nse ka ngmanan nabi ngaya cika asu bori ka kanan se hadithi to dai dai, a n'o no ya annab sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a hikmayo kunano irke tan fo barhay kana a ŋmaare ka ma ŋano mecine ni irke diya mano mecine ŋa nabi case la tagdab subiriŋa Nga irke tandi yara ŋa ci subiriŋa Nga yara ce inzante ŋa ndebi ci subiriŋa ifo ganna ndebi na cine ŋmaani fo ci fa sede ka se an subriŋa kasi man naka hikima kuna no denduwa ka beika ka boroze ŋei no wo ma babu ngadi borodi bara bine kweno ngan debi gonu ko ga babu ngadi su subiriŋa to ka boraya gon na bine bine fukufuku kamba su subiriŋa ngan kwe ko case mamodam gurjega ngadi na bara hikima ngadi na bara hikima hikima ya kuna na rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam atabaka sahabi kuna don to zakata yo karpe tandi bakan na zakayo di ngana noriyo di ka jarfo jarfo wodi dan debi arsilamu yo kesi kuna no ngadi cere ba huro domun haikano cin makakano di ngano noya annono se amma wodi di cere abon o pe yo ce ladano kan na gomini alfayorin diya hikima jingar ka beni ngan nabi nani ka tunu ka kai mimbar bongo kar ko sabu kadan kaka ka salati te abanna na du ko cito ngadi banna no kuna foyo coro gono den nan don ton makwai zakka kute den ka ka sen maci baka wonor mene wonan debin mene a ah, ndon su goron ba be fuyo mangari kan no alfayo hikimana hikimana hikima wo kan debi naate aŋa na lifaasi ka a ba hini ka a teya ka a na hunu gurjeyo a si aŋa na lifaasi ka a ba hikima wo takate ka a na hunu gurje ama hikima no ifa gaŋ na nabi teya annabi na hini ka case a moojine ŋan debi ka koga a senni jamaa kuna domun ŋan na hansine foyo kaasa ŋa ya do ŋonombine maduwa ka be ka a suu boori hikima na abaru banda nga be ikwe fonga bongo jumu ahene boro kaka gari kacha se kan nanga papa haizei ngal fadi cha na ho juma nga cha eh, juma no nanga papa haizei nga tabori kanka kube jingire khutuba kunanga na chi e eh, alfa yo no su hamburu pe halin na juma ahene boro ma choro papa haizei ngan na papa hay gurje kuna mar sanga papa hay hamuni hamini chi hay ka afaku abongoga hari a kanna ara jinjiri kuna ko gori jinjiri kuna kpakpa ha izai goro juma abatume nga na bongo tusu ya atama lalle lalle leman di kere ga beika nga ara kpakpa ha izai no nga atama lalle lalle kpakpa ha izmene hamini chini nga bongo nga tusu ya nindi nga nduwa ka beika a nga ya na kpakpa ha izai zai nabiyullahi yusuf alaihi salam nga bongo bar haika na hikmate kana mun na zai bai kaka wo kana ci zai binni bor hin kano ndukan ji sino gardien yo mbara soje no kan ya palais royal charma peitere fudi ya bara a charma ko ngan zan wura me ana wura zai no ruko kayo nindi don ngawoci wono ngawoci wono annabi yusuf wasin zai ce cene ngacin makai nga cereba be mete ngabate mazibei kaka nindi na shawara na soje bongo kacha se bon deje nama haika ban mare no iri ban furtuma no mamoyo ho daji 1 2 3 ma ka de ya nga nabi yusufu hai wo kana bongo eh wo kana wura dizai hai ga bai aga da na haniya tammaka bongo nga bongoka. bongo ka asemma kemba na nganna takuba nganna takuba hobu zangamba ka berino ngamma fiu zangamba mbaka akwai bongo kano nindi do nan na yusufa ci eh cifa wa e ka je nga agasi cifa kaci heino heino cifa ngam bunna hariyo kaca de ya sini ya zai nga bo na sarkate hikima ka annabi Yusuf teo alaihi salam alfago nuka bahin ka takate kana hunu na waya to de ya hikima moya ka bara tere ŋmena lamari ko ga yara cerse ana kai ko bara ya ba cene cine kar gono ko ga tewo alfayo gono iri ŋmena alfayo gono alfayo ka alfatere kuna nhamayo hamayo no riyo gono den ma cine kar gono ko tewo mbeika hikima cere moya si kar gono ko ga yara cerse ga mariga na haushi senni ana kai ko bara ya ba cene rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hikmano a diranna beyo ngano annabi diranna sahabiyo di annabi mahini kanci mefo mabacere manacere kabiya hikima na diranna da ya hikima di bai kai kuriya hima an ra? da yarin suka ko hikima di ko ga marigan na haifa yau? eri kwe kwe beri mar kosu kan fahimanin mana dini to ya wazi kere akuna fitina si akuna fitina si ama kaci hancine a coburu non na hanga dummo de alfafa wazu nga di bar haika borfoyo tunu kanna waya singi di bongo ni ni na waziri tan hima no magoro ka waziri guna ya tim ka hai ka di ngoyo tunu kate guna tim sadi kuruma kurumano a ah, hai ka wazu kwe chidi abara ya i to marsa de hai baka kaci mete ya sabaci sai ni maguna ka dalle baru dalle kazana lo ngaya nama a ci na waya to cine guda fodi de hay baka kacini da mo ya si ono agaci amanci ni ka ni pe ko baral maziri ni na borodi no kuru kafo ni ma yai kammu ko borodi zargi ko ga wo awo la nsuteya nsuteya domin haika borodi gono ko tedi mana manaka a jisiyo wa kakurun na maziri tere hini koto jindi aman cirkur payya babar haikal na mana di toyani jamacin niga da yawo kayon goro ko gurje ko ga toyani jama'a gani no ka no si ko gunga dite no hima no wan fata har sen nani wabar haikano na kamme da mun se zameci ne a de ana haifa senni ngan diya ka don na hima ama senni ya yasi malatin nara nimero gono akwai gona nimero ma a ce to mane n faji kuna na nura fote ana don to kar kurbar almaziro rin kel tontonu ba hanu go a cine zanga ya baka kan ma ta ya yasi amma mo ka yasi na sin nidi hay kan ya baro amma iri dendi tere han hanga mai kuna kaza na hunu ton ka gari de bordi baka ko fajiri ta ka fote ne. na ci ba mo yasi na bere no amma kin pe goro kabar hay kan gor ko di zergi alhaali ko tama a kan kangono ko ceradi zerigidiya mmadu wa saabuyo jamayori coro don sudu saabuyo ba coro ma nkino ka o ndia nkura fo banga bongo safo kuna yate awo atlama terecha sudra deya ni almaziri in himano den hansine fo wazi nan borfo nani katunu kana waya fo hei kaci irin kana jenni jenni za ku kuntere hay ka har kusiyo iri tunu nga mga jenni jenni yodi terse kuna fo ngano kaci gunu na bere koro na re ya kwe dambara kan kwe dambara di hay kan wikute nga gunu ci bere koro jemini nga bere koro to grand frère ni ma woza hay ma woza sabi nga ma wodiri da sabi nare ma woza nga gunu na durulab saka tontonu dambara handi kuna karkaci sabi ni ma zemini nga sabi ci bere nama aci grand frère o nga gunu ci namu nga ci wodiri cere susuba degumo nga no mba son to kanna da ka to wara ha wakati wodidi no mba teke ndi aha den na zafar sallama mawodi nyam nyami wuciri mawodi chini hari marko kani ma ngana handi kuruze mini ba na cinni ka bongo baza ngano gununa ha mea nan ci baze mini otaka ngachi bere koro bongo ehe to de ya de alfafo dalle bar haikana haifo ci daidai na ci amma ngachi yodi mo ya si pe bar haika ana yo mayo merani ana mm, mayo meri ana, ana mera da ya ka nan hanyo mayo mera ni ni idan baka ka takaci in mani mo ya sika in ba cino zan ka sabinare mani ka zeminiya in ka gari almaziriyo in huna no salam bara maye a su ka bar haika ngun kugun hansi na jikere zirgi alhikma hiya alhikma hikma cere abar hikma no irke mal no bonkani attauba jama marsalin ka ga safari sinte kade boron hini ka koto atama hen no bongo adini kuna fitina nsu gono nsu ci adini kuna fitina sabu zankabine nsu kako gono adini mana fitina maka kankari kan na ci asabu barkur na ci asabu sai wa huna bani sai ganna mo yeyyo iri mo hinje kware ci bacere sai bine kuna mo yiyo na cere ngano barkur pay man gbei koto borkuru makokari ka gbei ka mmani koto kan mehinka ifa ganna annabi sallallahu alaihi wasallam ilnor kwekwe beri kanika babe da ya boro ba haifo te ma te competence ma ogono ya kuna competence ma ogono mgbe idi kuna sudo ya no mbara kokarin sudo tere di ma koto kan mehinka so no mbara ma so tere di ma koto kan mehinka awo gbei fota kano an duniya hune kuna kana bar haramun man haya koto kan mehinka man gonin ta terete in haya kuna to amma saka na waya ka gono ngano saka maso na turiyeli yo jisi kaka huro da gbeido ka su du mene haikan su na di kanti kacin mani ne tonu ngase na waya ka wu au da ngama bar haika na mana atelier dabu kabisa kakwe ma son gbeido kakaru tono bongo kati mangano briki turiyel gona kame na wayaka ase de ya de bor kuru pay nan kayo do be ka kay nindi adini kuna na wayasu kawo safari sintina irin kokari kabar haika irin na bai peyo nam na adini di chine adini di chine irin kokari ka bai peyo di nam kwayo di ba mo fo yasi yo kwe ko bara no ka no sin kuna wasuru wa modo dotuko gun kallo wa kammeka ncinena nati kuna ne wodo ka agore mo soso kagono ko muhadara wote kagono ko mechi ne wono henna hansinar salama kurpaise ngano dantakalla kalla agono ko faji ko hune faji te nga bor foka ci foka yoba yoba ci foka dini ci na sokoni nga ci non non non monsieur moi je ne suis pas dedans je ne suis pas un alpha ni un intellectuel religieux ci fa nga ana a cawawo nun kan ban mako yo ngadin cel na di hay hay hune faji na agono ko te da ma na sukuru te an hune bai kaza kaza amma nun kan kwen ne yawa ga dini ci na bai ana bara bai kwe kana dini cho dimban ngadi alevuwa l'imam de la mosquée centrale makwe dia para le leman harkusu bai dara kare do adini bai yogono ame pourquoi bo faji fa man antan man den sika sin ko kana sai adini sai ni borona bor chirchina dia den gono ko ga adini chine te ba wawo kayo choro baran na adini di chou nan na alfa alfa'irin honne kadia alfayodi konu konu na tabaka zugu sadi fo ganna yo ka baran wazuri batunu kaka ko zugu di yodi boro no la sabu. a ah, a ah, bar zanga na gbei nan fa kaka ko huru bor fa gbai kuna ba mo fa ya salfayo di hini yo kai ko bara wannan mun konu konu in ba threat ma tan ba haidi kira hinsa a ah, akwekwe ko bara sunni no awo akwekwe ko bara nakshabandi no akwai ko bara shadili no akwai ko bara qadiri no awo akwai ko bara mai no mm asa bai ikwe no i boro bai ikwe yi wanna mun konu konu wo gonu koci wo ngwene si wo ngwene gonu wo ngabo gonu koci hansi ngwene si bil adillati tuqaran ngwene dalili yo kambo kanan ngano mbo baru chere se ko si ko dia a wa wa candeɓiciya domin nor kpekpe ɓeeri na corono kodu kan ga ba koto naka naci gurje In nor sai ka fa in tanazaatum fi shay deno ka harta cire hayci kaza bar haramun ngani na bar haramun Wa ka ci haramun makana dalili Wa kan ga bangoci. abar halali an kana dalili ngano norpe ci farudduhu ila allah war rasul waye tirpe nadi diya do ngano wacine kano gon ko debate abongodi waye tal qur'ani kuna deno duwa abeni deno na dal qur'ani kuna wa be hadithi kuna deno na duwa abeni deno du kadu senni beni de ya irin kokari irioka irin na adini di chow hinifama ni onori chow domin hini kuru hini kuru pay bara beyo hini no mete zarma doni kweci gorgono ra koy adenden no hari cancangane ra koy adenden no deya hunoyo kuna bor kur hay kante din den na den no na chono anaci sen mahantun tikino choyo hay kan gono ko tengan mo da han kurdi gono ko ga hantumu mbongolo nikuna beyo no to deya bor kuru ma na jisi gordo na jisi amma dari ko huro cere diro kuna wallahi ri kana na waya beri ka dama dini kuna ba sun ka na himarin diraya ana himarin diraya sasa wani yogo tutuma ka annab sahabiyo mbar haika metar si cere amma na gurje na bor fawi. na bor fo mera awo non pay bar haika na mechi na tacere do sauchi bongo ngawo ci to haide ka haidi yana ka fay mana ngawo de ya a cin ton pay ba me ma ngene koto mbene su gurje makube makamme no chere se magoro nun fo mama bal mo so mako we hiji ko chere no sasa wani sinte rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abar haika na mechi na fote yahudiyo mana dimi foyo kan gunce banu qurayzayo ngoyo nan debi mana alkawali wa walwalewa ngari hini hinino andebi matakuba kakwenga ngan nabi ci sahabiyo sai la yusalliyanna ahadukum al-asra illa fi bani qurayza kaci la yusalliyanna ahadukum al-asra no kuna borfa masuka hore kala sar jingari illa fi bani qurayza fa sai banu qurayza yo farani mfarani di kuna alfayo hadisi wo abongodo gardama magunu gardama sime falandi nan debi cimma koy jingari makwe la lasar jingari to amma hini bongono ngono ko koy ngala sar wakati to meten bate irka dukaci inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta jingari baratila tilas nar silamu yoga a wakati kuna to ande bidu kaci falandi non bakwai la jingari nga wo kayo ngoyo ba fahima ngani zangan dia ka a ah, ande bi bangoyo magazam la asar mangoyo gari banu kore ngoyo farani amma na ci ba wakati to ngoyo masu jingari senindi alfayirin hone kadiya fa nga woyo kai hini bongo kala asar jingari nga boro cinni nan bisete coro ca kan debi de ci farandi asi farandi amma wo yoro fa ima kan debi bano ngoy ma ko kokari kanan lasari ma ngoy gari nindi ngoy kai hin ka gari annab sallallahu alaihi wasallam aka kan kurpe gari farandi kuna ngan na faji zaka yara se borfana hansina gullu bal musu mako haru na cere eh amma no ye ka fa ibai fa mani o ce to ai de dai fahimana to ngan nabi ci no kurjin gari ngan ci i eh, ngaci wata kuba zarin huru burodiga diga nan nabi nan kurpe la sabu sabu nindi ci fa nga sahabi fay maka a asa dini di haifo hini kaka no fahimto ci mani mani irin mahaika al imam malik ci rahimahullah kace inna ikhtilaf al-ulama rahmatullah bi hadhihi al-umma كل يرى ما صح عنده وكل على هدى وكل يريد وجه الله امام مالك يا malik الله ce rahimahullah woma wa woma wo cine guda foga diya diyeedi a baral pe ŋmene zinkey fono kana te andiri lu umma wo se kuri kuriyagonu siriya bonŋo fa kurgon ko koguri pe yarda jin nan di. allah allah allah imamu malik ladabi kurti kinal fayu n kuriyagonu siriya wo ba fasu dare. sadi more ŋan kurdu koguri pe yarda jin nan n kam fahima andibi me cinaga awri pe me cinaga marsa deri baguna sahabiyo mene lasabu tanyo kan kurpei na chere la lasabu tantan wo dan yawo dan yawo kuna iri dia ka iri pe mene rahma fa nindi iri pe rahma gonu de be ko wo ciya wo ciya ni ka ni bara dini dinze nkuna wo ka baran se sochi ngadi non zawu amma de menci ne don na kweci mani mani nga guda fono nga guda fodi baga bungani ni no da ba kana no sai sa wani jingari kuna de jingar kuna shagala bar haikana bordi nga no rice diringa yo fonan kari nga jingal di kuna na haifu har tayani haikan har tayani di duka kwe ko no jingar mene tila sifo ana bara zigo bi de diringa zigo cere ga bamani to sai ma bere kayi de musu maraka di be ni koni sai ma bar haikan na raka di furu zigo di kan diringa sabu karaka go chini wo ka kunandiringa zigodi macere ka yeti kammu albayo sadi hay ka diringa di jingar kunan ba sujada no sujada ni nonca qabili aw ba'di ya do ngano imam maliki man maziri do de coro bacinse mani nonci demba ya abu hanifa do mani demba ka imam shafi'i do mani demba ka ahmad do mani nun fo bina cinte nkuna boro ma macere sai ka nun fo koto nun fo bina ate bori hinka mane koto ne boro hinka ma koto delba kabili na ba di doguna, guna de boron bala adari chow nla adari chow ya den nakala kalin suye ka kabili na ba di fahima domi la adari pe cere do den taya ka taya ka taya kabili den taya ka taya ka taya badi den taya ka taya ka taya kabili den taya ka taya badi A agannano basa fo dendiyo cinci wasi fo bongo no. eh wasi guda fo wo kan nar masunna o mete jingari nar bona mani jingari he ladari kwe ana mulna mani jingari dia anar ci ba jingal no amma kabilin na ba didi ka ye ka ci gbe ne nga yara kar birji to de ya demba yei alfa cin ni doni in kwe gari coro cin seka kabilinon don ba su jadawo Ba a non don ba su ba yi fadin ta hinkawo kuna daidai no to sadi ladari kai mana kabilin na baadi saka ka don nan ta bani di den ka cin sai ka hadi eh, alfa maliki imam maliki amana ya choro diye na amma ne chere diye ni bayi ta kurbar daidai no ni anyan zar silama a baran sai rahama da na ci rahama a ci sin kai fani a ci sisi bi fani sai ko Wodon don gabun seko da ya woci soci sai masocin ta kwato haika imamu maliki cino rahimahullah kaci bai goyo mace da tantandi a bar rahmanu sahabiyo in bar haikan na kira tamfaji tutu makuna al'imam imam eh, matancar mawace abubakar radiyallahu anhu annabi siyo banna ngaya goran da bi gordo nga ci cinŋoyo su ye kaza ka ka nga n harta cere n harta cere nga abubakar ci kan nga ban honŋuno nga se mor ci te kan hongu awu iri man bongo fi asan jingari nga se na bakar ci eh asan da kan debi barandi adiye iri pe diyano iri pe bara fo nga bakar ci eh zakano su ka konoyi iri ah, man bonŋo fei nga abubakar ci wallahi la na man farraka bayna sala wa zaka. A azin na kwebe beri wo ka na jingari ka mani ka ka ka mani mana woka na jingari na zaka fefe aba hunguno sai na umar na abubakar ncenni wa makana dalili wa makana dalili to sai na umar ya ka kana dalili nga dalili di bar hujja abubakar cerese ka lalle burodi himan man hongu safo annabi ca faji fa kuna umirtu an uqatila nas hatta yashhadu an la ilaha illa allah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimu as-salah wa yu'tu az-zakah fa idha fa'alu dhalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqi al-islam wa hisabuhum ala allah annabi ya ciya nan ga foro non ga mace firiyo hon halan ka kwai masai da karfe barafo nga muhammadu baradiya sallallahu alaihi wasallam sadi nse da ka beni mo jingari jingari banna mazakka ka kano den ka teya kifani na abubakar na umar keni abubakar eh, umaru nci mai do nga can debi ci den ka teya nga ci den ka kaifate da ka jingari ka zakano ha nga ci i to ka buro cin su ba zakano ni a gaise na umar sai ka abubakar gonna cimi a dalili yo bara dalili ke kente alfa yo ngam macere sai mefo ka bar haika na wakayo na ta di hongu nkuna borfo na huro abubakar na umar shakani awo awo beyo chine na na bakar na umar na no ngan na tretmate sahabi chin niyo ngan kurpe participe ngayo kambara dini beyo ngan participe bara haikan na chine te, kama chelese nkonu konu na wena te ifa gannari yo osu so batea wallahi dari hin kate adini cer kuna fitina suka adini kuna fitina suka dari baguna marsa wo kayo ngayo bara sunniyo no nsiporte ko gono sunna banna hinisi matun kakwai gabsa wa sufiyo ga kakwai koci na barcin sai zanka wo kayo ngoy bongo bar sufiyo ngmana supporte yo kan yo ka sufi tere di no? hinisi matunu kaka bar haikan gono ko gazama karu sunni ga la sunniyo di nkuna wo kayo bara dini be kweyo sufiyo nkuna wo kayo bara dini be kweyo ngoyo nalla ya gonna amma ama ci wo kayo ngoyo bara gana kweyo a ah, de gana kwe ya ko gabsa wa bai kwe diga na waya na kana gan na kuna wu addini ne irkwe kwe bai mar ko su kalfa himani irin na addini cere tarsi tarsiyo ka bara ta sahabiyo bin ni menci ne do kan me wo madiya wo madiya alhala na jizo gi bongo nci cere kabiya bongo nci be bongo sayyidina Amar radiyallahu anhu jiri ka tunu katunu ko kwe falastin akwai falastin nga na jama'a fo ku mpe nindido ma ni mahuro kpara di nga labari tonga ka kpara di kuna zenga ila rofa kunu kanga ce ta'un zanga mbaci sida ta kano ngan kai ko la sabu alfayo ngan kai ko la sabu irin huro irin su huro nga fo ci irin huro nga wo ci a worin su huro wo kayon ci irin su huro kuna sayyidina umar gunu radiyallahu anhu nga ci irin yi? irin ma ngano sahabiyo kuna faji e eh, maru atafirru min qadarillah atafirru min qadarillah e eh, kadara non zuriya hay ka badu bora duni no Mani maniri gberi ngilde ma hurode ngase na umurci afirru min qadarillah ila qadarillah eh kadara na zuriya ma kadara gana de baka kai kam doni kwe faci dengana bu hongu kuna ngabu do bongo de ya bolde no ase borona himam mambo mo zakano buyo se awo boro himam mazuru buyo no sadi chelmaru kaka kandi ama nkingu mbongo zaka furu buyo ga cifonga sahabi kuna foci haigon na dalili annabi ci ba deno gono kpara foka zengei gono zengei diduka barano zengei foka gana alobano ka kan kwara di kuna zanka ebola don huru kwara ya kaci annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam no ka no guru kwara di wasu hunu domin da no hunu no kuna wa kai zanga di don nan di a pe gana no hansi na foyo gagan na ngani no wasu hunu goro halil kwe manu ko su zarabandi amma no ka no guru kwara di banna ba no don ba huru wasu ka hore ka bon wadam ka dalili da zum mun kutai ya ci fon sahabiyo kurci siu to sadi fo gannano almajiri ko nu koniya ba daliliyo ci baccere se kaza kaza kaza kame cine henno ta cere me an beni sadan ka akwai ci iriyo ka baral na dini di hini koto ba men gon nan haraka kante ngon nan beyo hini kani koto man mena di nan ya kaka ten yami kasinyi buro diro kuna kabar haikan na haikur tamu asar silamu irin yari bongoyo ga irkwe kwe beri marko su haikalte dibiyo bongo nga bisa mojine irkwe kwe beri masunam Iri yara ka diro zeno ka su borite iri diro iri mahinsa. Lakari la karkan yo hunan duniya salamun ka to irkwe yarda ga lahara Duma nabi ta faji fa kuna almuslim man salima almuslimuna min lisanihi wa yadi arsilama jindeno kwe ngano woka arsilama yokurdu bani ado anabor fo tatabunna kamme abina na delle selleyani bor foga arsilamana to cerekwe ya huna duniya salamun bor kurma huna salamun la haraka kwe huna salamun fu irpe mater se atama afaji barhaika amutuka ku wato eh, safari sinte oga abine tama safari yodin haiba amma bakken na safari guda fowo domin ma kwe ka kosa wannan mayo guda fo iriba ken nara dari kwe ba dari kurpai hini ba mai makan kai yoro kan hansin nam kai yoro di wallahi ri huna no salamun la kar kan yo matarse ho internet itan yo dal fafo na haifoci ni ka ni na dini do di koto ana huron sai sa wura internet kuna kacina di yetin na france ya cina ka kari kadiya in kanan sai nkanan se mawro siti yodi kuna kafuye kadiya haika jiriya bara dana bara ndiya eh, alfayo simple no ho huno yodi kurpei bara iri pe malno bonkani to amma bannaka iri chafo no ruba kenna iri ba hinkanteo papti kadam nga ya ci mete alfayo hanuka boro ngungorote ngan hansine ka cinse ngane tunurin kai namo konni ma ha mani anchinse nunka da chikabeni maha ifateo anchinse heika to sadi more mala sabu nindi kweyo kuna lada gona sai da tari mayara kala sabu haika gazarin kwe di kuna lada gona sai da tari din ka ga khairi gona kuna bismillah dal khairi simma barkai sasa wani ka ba kana no sai bere fo zamani fo ka eh joforo na wayan ngadon kan kwara bormacin nan ga joforo za nga nor bere foci nan ga joforo za ifa aruka ci joforo di se ze sabu nga nar pe tamfo ana kameno chelse nga chere bisa nga no borka goda jereci ngo korwa sin yo be nga cha nga ci ngane ngana wasi ngane bina don nan dan mo kana se joforo yu abeni kar bere di firgo ya ana hini kan ana ham here bongo ba zakar batunu ba to dia ya irbelde ade ka ci hunde hanyo ngal bere bar haikalati na nyanze tere ngal nani katunu iriyo bara koyo non kuna har kusiyo gonu ngal nani katunu mefo iriyo gonu banna kal nani ko tunurin bisa ci fo ngal bere yo kuna bere har kusu fo ci mani ri pe nganci borodi ga nga chawu borodi do ifo ri pe te nganci a nar kwe de nga chawu ri pe no ibano bongo ka hameta nganci to ri pe iri macere se diro di babara diro hen nan jigurje hini bongo nga ba me gon ko me ma nar kuran del de pe nga hongu chufo hey ngal bere bere ko yi metano fre nga cha awo iri na te iri teno ka iri pe dara no ka ha iba no bongo ri macere se ama me ma yo asu gono boro hunde ka yoro wasu ka pe ka hunde ka asi nga bere ko ngal cha awo fre del ko bari so ngari pe karbina ka akwel na pedi borodi alfayel na pedi borodi wa borkurgon ko ga sen nima irbe yadi ka ci to ka ci ni to irin sei iri tiki sina no tari no awo yahune di charbara de boro ka kugunza ko kwen nani num fama hamani no kwen ifo no kwen teo domin boro hini ka ka kugunza ya ko kwen nani num fo a hini ka tambara girma fono chere garen nani kwen nayo nindi ni maka kwe huro sen ni charma du jirima de sen mon bongo charma sen mala saban bori boro bine hini ko bongo tere fa cheji kani za ka kwe zeri na waye kuna kaye kammu ka to bongo tere ga a ni mon bongo charma wu annabi sallallahu alaihi wasallam من قاتل تحت راية أمية يغضب لعصبة أو ينصر عصبة فقتل فقتلة جاهلية kati wa? kan hunu ko boro gana mu mu kure gane yo ka kwe ko biringa se biri se no ngor ko biringa awa kwe ko baran kwe no ka kwe chai kan gono ko bor fo chere hunde kayo cheji akwe na. da ka kwe chin hunde hunio jifa no mbuya to sadi den duka chere kwe di hunde kani aljanna sasano nte chere seya domun chere hunio kuru tarika te nzaka tinse cinse sadir kemar ko gum batiyo bilinge bongo ase arsilama kuru pay mala sabu o arsilama kuru mala sabu irin sudra yakri yakri arsilama na bara haifa mani arsilama kai bara borono kar kai na jirma ma wa kabisan borkuru amma ko kacel na dini kotoni iri kai na choro no mano chefiriyo na akachi inhum illa kal an'am choro ba no zanga memuno yo bal hum adal mon bisa memuno yo amma nar silama na ci memuna boronon bara karfe nan jirmani sugun la karilo yakiri yakiri man la karilo nunka aban hamfani iri tama iri bakai na meci na zakawo safari yo kacin ni ba mai da mbongo goron ba hini ka haifo tontonu mbongo se haikar sen ni ka daidai gore yo kuna ga katal no zarke do haika ka kai ci harta yo iri manal mazir tare fahimta harta yo no mayo kuna iri ke amal barkadam wassalamu alaikum wa rahmatullahi What about?